shirin rabin ilimi shirin da kan amsa muku tambayoyin da kuka aiko inda shehin malami malam tukur muhammad moriki rijiyar lemo mai wa'azi da sulhu a hukumar hisba ta jihar kano yake amsa muku tambayoyinku inda a yau ma ga mu ga malam malam a sallama da masu kallon mu <coughs> assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dan uwanku a musulunci muhammad tukur moriki rijiyar lemo na'am wannan saƙon ya fito daga fatima wato daga nafi'u wanda ya nemi shi kuma yana buƙatar kai masa addu'a ta yadda zai yi ya yi aure shi buƙatar addu'a yake malam kaji mun sani saboda haka kuma ga wata tambaya ta gaba akwai malam wata ce salam malam na taho daga Nijar zuwa ƙasar Saudiya kafin ta taho mijinta baya kula da ita bai san cinta da shanta ba baya dawa gida sai ya yi kwana da kwanaki baya ɗaukar ɗaune ta ita da yayansu biyar ba ɗaukar nauyin su gashi kuma da bibiyar mutanen haka banza yadda ta faɗa kuma yana zuwa yana yin caca tana neman shawara da addu'a a gare kamana. to shawara dai Allah ya sa da gaske ne abin da kika faɗa tun da da kina Najeriya kina Nijar din kin aure shi kuma kin san halinsa kuma ga ya'ya biyar yanzu ba mamaki ko kin je can ima ce ko wani al'amari dai wanda ya canja maki tunani ya janyo wannan to ke masa addu'a tun da kina ka'aba ki ce Allah ya shirye shi in kuma kina da iko ki aiko da kuɗi a tafi da shi in kuma ba da iko ki aika wa waliyansa ga wasu abaibai da yake kai a ja masa kunne ya daina ke kuma sai ki kokarin dawowa in shawara kike nema kin ji shawara da addu'a kuma shine dama kina can harami ki addu'a ki roki Allah ya shirye shi Allah ya dora shi kan daidai kuma ya bashi wadata in kuma ke akwai hali ki kai shi sai ki kai shi in babu hali ki da gida ku zauna saboda mutuncin yaranku da mutuncin aure kuma wallahu alam malam sai wani bawan Allah da ya ce yana neman wata yarinya sunansa Shafi'u ah. da kasar Saudiya yana ne soyayya da wata yarinya budurwa 'yan Niger, sun daidaita tsakanin su amma mahaifiyarta ta ki amincewa da ƙarshe ma ta ce babu ruwanta menene mafita malam to shawara ka nemi wanda suke jama'a ganganin su a tambaye ta menene yasa ta ki wannan abu illar a jikinka ce in illa a jikinka ce sai a sanar da kai wannan illa ba ita ba kowa in ya ga wannan illa ba zai da kai ba in kuma babu illa ita sai a gaya mata cewa ta yi haƙuri ta kyale inda dai ita na son ka ta aure ka wannan shine abin da za ku yi guda biyun nan a nemi illar me yasa ba ta son ta aure ka in illa ta ka ce sai a gaya maka illar ka yi kokari ka daina kuma a lallashe ta in kuma babu illa ita sai a lallashe uwar a kan tattancewa addinin Allah ta'addanci ta shiga tsakanin masoya da masoyi wanda ba daidai ba ne a musulunci in babu dalili sai a samu masu iya gaya mata wanda take jin nauyin su ko makusantanta ko waliyanta in sun gaya ta insha Allah za su yadda wannan shine mafita da ka nema a gurin mu kuma wallahu alam madalla ga masu daukan nauyin wannan shirin ko kuma su shigowa a yi tarayya da su a wajen ladan za su iya tuntuɓar lambar wayar sufuli takwas sufuli tara shida uku tara tara biyu shida shida ita ce lambar da za ku iya tuntuɓar mu haka kuma za ku same mu a gizagizan sadarwa a matashiya.com a youtube kuma za ku same mu a mujallar matashiya malam sai mai tambaya ta gabe ce yana da yawan sha'awa ya nemi aure duk macen da ya nema ba ta kula shi hakan ya sa ya fada zinar hannu menene hukuncin hakan mafita ita ce dai in ka ɗauki hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu mafita ka ranga yawan azumi kuma in wata mata ta ki ka wata za ta aure ka ka ci gaba da azumi kuma ka nemi aure za ka samu wata za ta aure ka ba zai taɓa yiwuwa ba duk matan duniya su haɗu ci sai ba sa san ka ba zai taɓa yiwuwa ba wannan ka fahimci wannan masu hankali suna jin ka masu ilimi suna jin ka ba zai taɓa yiwuwa ba duk matan duniya su ce ko ce ba ta san ka ba zai yiwu ba kawai dai kila waɗanda kake so ne ba su soka ba amma yanzu ka ci gaba da neman aure za ka samu mai son ka insha Allahu kuma magani na ƙarshe ka dinga yawan azumi zai maka maganin sha'awa haka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manis sada amin kuma ba'ata fal yatazawwaj wa man lam yastadi fa alaihi bisawmi fa inna lahu ja wanda ke da kuɗin aure ya je ya aure wanda baya da kuɗin aure ya ranga azumi shine maganin sha'awa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana da ya fa umarni ne na Allah fa wahayi aka yi masa qur'ani yake cewa wal yasta'afifu allazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fallihi wanda ba su da ikon aure alqur'ani ce wal afif su kama kansu wannan kama kan shine azumi daga harshen manzon Allah shine kama kan da yazo cikin qur'ani babu hanyar da ke maganin sha'awa ka zauna lafiya a addini in ba wannan hanya ba to na biyu kuma ka cigaba da neman aure za ka samu labanka insha Allah wallahu alam na'am malam mai tambaya ta gaba Sadiya Rabiu tace ce malam mijina ko kuma mijinta baya kula da ita ko da ci da sha ma sannan baya kula da ya baya kula sai yan uwanta ne suke daukar nauyinta yanzu haka tana kasar Saudiya so take a raba aurenta da shi malam tambaya ita kuma ba tambaya ba ce wannan dai ga ta nan dai ha ah, to ake ta je Saudi Arabia tukunna da abin da ya kamata ke magana ba ke ba da kin ce na je saudiya ma'ana a nan gida baya kula ni ni ko na kukulla kuɗi na tafi saudi arabiya sai mu ce kenan ba da izinin sa ba in ba da izinin sa kin saba Allah to na biyu yaya zaki yaya zaki tun daga aure akan ki kin san yadda zaki ko dai ki zo ki zama aure ko kuma ki ku yayi miki kul'i ki bashi kuɗi a auri wata in har kin san akwai cutuwa in akwai cutuwa dalili na shari'a ki ga hukuma ko ba kul'i za ta raba ku in ko ba dalili ki ba shi kuɗi ya je a wata ke kuma ki je ki auri wani ba wai ki zauna Saudi Arabia ba wannan shine kuma wannan abin ki faɗa sai gashi gashi nan ne mai sulhu ko alkali zai iya gane gaskiyar al'amarin amma dai ya aka kika je wannan babbar aya ce ta tambaya babbar gaba ce mai hatsari mai wahala mata ta yi tafiya mai nisa irin wannan ba wai ta kwana ɗaya biyu ko sati biyu ba a ta watanni ta shekaru in ba da izinin mai gidanta ba ta yi saban Allah sai daga suke kwarin warwarewa saboda numfashi na tafiya za ki iya mutuwa a Saudiya ba ki dawo Najeriya ba ko za ki iya mutuwa a kan hanya za ki iya mutuwa a Najeriya to wannan numfashin ake kallo kan ranar karshe ta same ki cikin wannan hatsari a yi kokari a gyara ta kuma a tuwa ga Allah abinda aka san na kuskure ne a daina domin rayuwa ba da wamame sai Allah wallahu alam wata ko wannan tambaya daga Harisa ta fito inda ta ce ta ɗauki ciki wata ɗaya sai ya faɗi da dare sai da ta rufe shi a wata tsohuwar roba washe gari da ta tashi ta neme shi ta rasa yanzu ta rasa yadda za ta yi abin yana damunta ya za ta yi a to ya za ki kin da kin nema ki gani ba ya za ki a <laughs> yanda za ki kenan tun da ba ki gani ba da kin san da kin ce na kulle shi a lida ya zan da shi to sai a ce ga yanda za ki amma ki gani ba to ya to ina za ta je nema Eh, ba mamaki hutamal ba mamaki ko kin aje wani kare ya zo ya dauke tunda shi kare ya ga mai karni ko mai wari dauka zai to saboda haka ba mamaki irin wannan ne ya faru ko kuma wani abu mai kama da wannan wallahi alam amma wani hukunci a kan ki ba wani hukuncin da za a gaya maki domin ba a hukunci sai da abin da za a hukunta to ba abin da za a hukunta wallahi alam sai kuma wani bawan Allah sunansa Murtala Abdullahi mm. yace ya yi tarayya da matarsa tana al'ada mm. ta samu ciki har ta haihu yaya hukuncin hakan abin da yake tambaya ka saba wa Allah amma da ba shege bane ba da ba bai da aibin komai kai dai ka saba wa Allah Allah ya ce kar ka je kusa da abu ka je kar ka aikata abu ka aikata wannan shine ka wala ta karabu hunna hatta da hunna kar ku je kusa da matan ku sai sun yi tsarki sai ka ce a Allah ni ba su mayan ba sai na je ka saba Allah ka yi ganganci ka tuba ka yi istighfari amma da dan halan ne eh saboda matarka ce akwai abin da ake cewa man ta'ajjala bi shay'in uqiba bi hurmanihi malikiya suna ji da wannan ka'ida in abu halal ne sai lokaci kaza ka ki hakuri lokacin yayi malikiya ana iya hukunta ka a hana ka abin amma ba aya bace ba hadisi bane ba fahimta ce ta fiqhun malikiya man ta'ajjala bi shay'in uqiba bi hurmanihi wanda ya gaggawa halacci sai lokaci abu kaza ya halatta sai ya ki bari lokacin yayi ya zo ya amfani da shi malikiya sun ce to a hana shi abin wani malami zai ce ka soke auren naka to karkashin wannan ka'ida ce ba aya bace ba hadisi bane ba shine ya halatta ɗaya ya gaji ubansa gado haka yake gurin Allah to haka kuma ya halatta an ɗaura maka aure da mace ka sadu da ita to babanka sai ka bari sai ya mutu ka gaje shi kai sai ka kashe shi to shine aka ce kar a baka gado to haka matarka an ɗaura aure ya halatta ka sadu da ita amma ka bari sai ta yi tsarki sai ka ki bari to irin wancan hukuncin ne wani zai hukunta ka a nan ya ce kai ma a haramta maka ita to wannan fahimta ka'ida ce eh ka'ida ce amma dai ɗa ba shege bane tunda alfarman auren tana nan kai dai ka saba Allah kuma wallahu alam sai habibu aibura ya ce shin zan iya biya wa matata bukatar ta hanyar whatsapp wannan yanar sadarwa wannan gizagizan sadarwa wannan whatsapp da ake ai ba wata hanya za ka iya biya wa matarka bukata ta hanyar whatsapp kalmar jinsin saduwa ba yanda zai yi ta hanyar wasu sai dai ka ta mata da sha'awar ta kawai ka jefa ta hallaka ko wani hatsari ko kai ma ka fada ko duk ku fada ƙarshe saduwa ai dole sai ka zo wa qaddimu li anfusikum nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum annashitum wa qaddimu li anfusikum sai ka kai kanka ba wakilci to ta yaya za ka iya biya mata babu wakilci a wannan al'amari babu shi babu na ko kallon tsaraki ba wai wakilcin auren ba kallon tsaraki ma ba inda Allah da wani ya kalli tsaraki wani sai ma aurata bari har ka je ka biya mata bukatarta ko wani ya biya a ba wata hanya sai kun kusanci juna a karma kalla wancan hanyoyi na ka kalli tsarakin ta takandu naka halan ne mun yi bayani lokacin da ya gabata amma ka fahimta sai dai tayar mata da sha'awa kai ya tayar maka ko duk ya tayar maku kuma ƙarshe ba kwa kusa da juna in ba ya sa'a ba wani shekan ya ja wani sai ya bi shi sai da ba daidai bane akan wa kalla kuma wallahu alam malam sai sama'ila tela ya ce malam ina yawan yana yawan yin wasa da gabansa har mani ya fito amma yanzu ya tuba wai yaya zai yi to wani sama'ila ke cewa shi kuma yana yawan amfani da tsaraccinsa sa shi ma sha'awar da ya ce ba kwa yawan azumi ne shi yasa wanda ba biyan sunnar manzo Allah zai iya sa matsaloli ta ko ina wai yana yawan wasa da sa sahama ne yake zuwa wai yanzu amma ya gane ba daidai bane ya tuba ya zai ya bane zaka kenan kawai ka ci gaba da istighfari kuma kar ka kara kar ka kara yana sa yana lalata tsaraccin dan adam yana haifa masa da cututtuka kuma za zai asaran mani ba maki ko a mani za a haifi wasu bayan Allah na kirki za su taimaki al'umma da ƙasa da addini zo ka zo ka ranga zubar da shi a banza kuma ga shi shari'a kuma ta hana shine ki yadi mai auren hannu la'ananne ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ka tuba sai masaran Allah zai yafe maka amma sai kai takazantan kai kokari kai aure tunda kana da sha'awa shine magani in ba haka ba kullun langa azumi wallahi wala madalla malam mun gode za ku iya tuntubar mu a mujallar matashiya.com ko kuma ku same mu a gizagizan sarrawa na matashiya.com domin kuma daukan nauyin wannan shiri ko kuma yin tarayya a ladan ta hanyar bayar da ku kuma a shigo cikin wannan shiri tare da ku za ku iya tuntuɓar lambar waya sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida ita ce lambar da za ku iya tuntuɓa. Assalamu alaikum mabiya mujallar matashiya. Muna farin cikin gabatar muku da sabbin jadawalin shirye-shiryenmu wanda za su zo kamar haka. Labarai zai rinka zuwa a ranar Litinin, Talata, Alhamis da kuma Asabar da misalin karfe hudu na yamma sirrin matasa zai rika zo muku a laraba da misalin karfe 8 na dare sai kuma shirin rabin ilimi zai rinka zo muku a ranar alhamis da misalin karfe da na dare shirin abokin tafiya zai rinka zo muku sha shida ga kowane wata sai kuma zamantakewar ma'aurata zai rinka zo muku ranar talata Girke-girken mujallar matashiya da mata a dangare zai rinka zuwa muku a ƙarshen kowane mako. Shirin ana yi da kai ne da yake taɓo rayuwar al'umma gaba ɗaya zai rinka zuwa muku a ranar Juma'a da misalin ƙarfe bakwai na dare. Ku kasance da mujallar matashiya a shafinmu na YouTube ko kuma yanar gizo matashiya.com ko kuma ku same mu a ofishinmu da ke lamba ɗaya ba Farans Road ko kuma sha ɗaya a galadi road ko kuma ku sami mu a lambar waya sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida kasance da mujallar matashiya a dukkanin shafukan sada zumunta Assalamu alaikum muna gabatar muku da katafaren idan renon kajin na Farm inda babu kamar sa a Afirka. Don haka sai ku biyo domin ku kashe karbatan idanunku. a halin yanzu muna cikin katafaren gidan kajin gonan nana inda ake renon kaji ga manoma waɗanda ba su da damar renon kaji gidan gonan nana farm muna renon kaji zuwa makanni goma sha hudu sha biyar sha shida muna da yalwataccen ruwan shayar da kajinmu da abinci mai tsafta da rai da lafiya kuna siya babu jimawa za su fara yi muku kwai a kullum muna da gonar da muke samar da kwai kamar yadda kuke gani wanda muke sayarwa 'yan kasuwa masu hada-hada na gida da na waje idan kuna da bukatar renon kajin ku kun ware katafaren gidan kajin gona domin renon kajin ku ko da sun kai dubu ɗari biyu ne za ku iya samun mu a garin sarauniya a hanyar dawakin tofa a garin kano ko kuma lamba sifili takwas sifili uku hudu sifili takwas biyu sifili sifili shida ko kuma sifili takwas sifili tara tara shida uku sifili uku shida uku idan kuma kuna buƙatar kwai za ku iya tuntuɓar mu a lamba kamar haka sifili bakwai sifili shida takwas biyu biyu takwas shida shida biyu kan ku manta gidan gonan na na fam ba ma zulakin kwanakin renan kajinmu sannan muna da ƙwararrun likitoci domin kula da mu. sai kuma mai tambaya ta gaba ibrahim na kofa yace shin malam ya halatta mutum ya yana sai yana da gidan mai yana sai da mai motar giya ta zo ya rika sayar mata da mai ya halatta halacci ya halatta motar giya ya halatta ka sayan mata zama ya halatta ba giya ka ce maka ba ya halatta amma in ka ji wani ya ce maka ka sayar mata to yana baka makaruhi ne ba haramun bane ba ya akwai wani ke cewa kana hantawa eh amma motar ita ce shi sai da man halal ne motar giya ta zo za ta sha mai ba haramun bane ka sai da mata amma akwai wata hanya da za ka bi na ka ce za ka ba za ka yaƙi giyar na katta kai gurin da za a shata in kai haka ya halatta amma haramun dai ba haramun bane ba iyakaci wani ya maka istinbadi ya yi bincike ce da kai makaruhi ne kuma wallahu alam na'am sai mai tambaya ta gaba ce yana sallar magariba a raka ta farko yaman manta bai yi ruku'u ba hmm. shin sallar ta yi wai yana sallar wani bawan Allah da ke kasar Libya to ruku'u ɗaya ne baka yi ba ko kuma dukkan su ruku'an raka'a ta farko ne to raka'a ta farko ce bai ba to wannan raka'a gaba ɗaya za ka wargar da ita sai kawo raka'a cikakkiya madadin waccan haka yake ka'ida a dukkan littafan musulunci za ga an cewa alƙar raka'a wannan raka'a ka jefar da ita ka kawo sabuwa tun da ba ruku'u da ruku'u da sujjada dukkan su a cikin sallah rukunne ne sallah ba za ta yi babu ruku'u babu sujjada saboda haka wani gura ka Allah ce warka umar raki sallan ma yake cewa ruku'u wani gura saboda haka wannan raka'a da baka yi ba baka yi mata ruku'u ba za ka ɗauke ta a babu sai ka kawo madadinta sai ka sallama in wajen kabli ne ka yi kabli wajen ba'ali ka yi ba'ali in kuma duk wannan bai samu ba ka kawo madadinta almuhimmi dai sha Allah ta cika kabli da ba'adi akwai maganganun malamai wajen wasu malaman ko ba a yi su ba sallar ta yi amma ta samu na kuma wallahu alam malam tambaya ta karshe ita ce wani bawan Allah ya ce menene hukuncin mutanen da ba sa sallah sai juma'a zuwa juma'a ko kuma azumi bayan azumi daga wani bawan Allah to ai hukuncin su a musulunci wannan a fili yake alfarqu bainana wa bainahum as-salah bambancin musulmi da kafiri sallah faman taraka ha faqad kafara wanda ya bar sallah ya kafirta ai wajen imam ahmad sallah ɗaya ma in ka bari ka kafirta sallah ɗaya in ka bari shine tunda manzo Allah ce faman taraka ha faqad kafara duk wanda ya bar sallah ya kafirta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan harka ce ta fita addinin musulunci abu biyu ne gaddin mabudin shiga musulunci sallah kalmar shahada in kai kalmar shahada ka shiga musulunci lokacin sallah yayi ka yin sallah ka fita musulunci in dai da gangan ne ba uzuri ba lalura saboda haka da mai yin sallah sai ya ga dama da gamayi sai sati da gamayi sai sai shekara dukkan su gurin Allah daidai suke da wanda baya sallah ba su da komai gurin Allah daidai suke fa wailulil musalli na masu sallah ma an ce yan wuta ne masu sakaci da sallar ko masu yin ta ba cikakkiya ba masu yin ta da wasa ina ga wanda sai ya ga dama zai yi wannan sun haɗe da wanda ba su sallah duk ɗaya ne wajen imamu ahmad kuma wallahu alam to madalla malam muna godiya irin wannan gudunmawa daga bayan masu kallon mu da sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin shehin malami malam tukur muhammad moriki rijiyar lemo mai wa'azi da sulhu a hukumar hisba ta jihar kano wanda shine ya taimaka ko kuma ya kashe lokacinsa domin ya amsa muku tambayoyi ya ba da gudunmawa a wannan shiri da fatan shi ma malam allah ya saka masa da alkhairi ya mai da shi gida lafiya malam a sallama da masu sauraro to sai lokaci na gaba isha Allahu mun sake haduwa da isar da niyyar wannan sako na wakilcin kujerar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga musulmin duniya muna fata da mu da ku da shi yamdi da masu taimaka mana da su abokan aiki Allah ka sa manzan Allah ya fahari da mu ranar alkiyama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu malam da fatan Allah ya saka da alaikum masu kallon mu karshen wannan shiri kenan na rabin ilimi sai wani makon idan Allah ya kai mu inda za ku ji mu tare da malam inda zai amsa muku wasu tambayoyin da aka aiko daban a madadin waɗanda suka kai goro suka kai mari ko suka hidima wajen ganin shirin ya zo ga zuwa gare ku kamar malam ahmad wanda shine ya yi kokarin tace muku wannan hotuna ina muku fatan alkhairi gaba daya wassalamu alaikum